sai muka ce abin da ya yi mahimmanci a ganin mu cikin wannan tahiya to a ko da yaushe aka yi taro to a tsaya a lissafa a gani shekarun baya da suka huce wane da wane da ya dauki alkawali da ya shahi kaza an cika shi ko ba a cika shi ba saboda idan ya zama taro ne za mu yi ta magana muna cewa za mu za mu ba mu ba to matsalolin ko da yaushe karuwa suke kuma shi yasa muke samun dubun dubayen matasan afirka su ce kasar ba ta zamanuwa suna neman su ta wata kasa har su shiga cikin halin libya wato wasu lokuta ministan abin da aka lura cewa kamar su kasashen afirka ba su da wata shawara ta gaban kansu sai abin da turawan suka zo da shi eh an yi wani lokaci haka amma in kan lura yanzu a kasashen afirka gaskiya abin yana sakewa kowane zance ka sani da ya shahi ci gaban ƙasa afirka duk yanayi ko ko wani mu da wasu ƙasashe gaskiya mun fara sakewa shugabannin kasar yanzu suna tsaya su ce to cikin wagga ta ga abin da afirka ya kamata ta gai kuma ga abin da take so abin ya sake kafin wannan taro na birnin abidjan an yi tarurruka guda hudu a baya can alkawarin da aka ɗauka ana iya cewa an ga sauyi zuwa yau a an ga sauyi amma dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba abin da ya kamata a yayi haka to a gaskiya shi yasa muka ce mu ganin mu na farko shine ko da yaushe kafin a saki sabon bayani to a zamna a gani waye cika alkawalin shi wane ne bai cika ba kuma me yasa bai cika shi ba saboda in ka diba kamar ai kasashen turai a shekaru da suka huce sun ce kamar ba sa zancen ko sunan su ko bakin cikin abin da ya shafi kare kasashen afirka abin da ya shafi security musamman tsaron kasashen mu da duniyar ta sake da yanayin ya sake ai kaga su da kansu bancin taimakon da kasashen suke bada su da kansu suke sa hannu cikin aljihu suna cewa za su bada kuɗi game da wannan matsala ministar ta wato bakin haure da ke zuwa turai suna hallaka a hanya an jima ana wannan zancen bai zama labari ba sai da aka fara nuna cewa ana sayar da mutane a libya ne aka ɗauki zancen da matuƙar muhimmanci me yasa tun a baya ba a ɗauki matakai ba sai a yanzu ai saboda dan adam haka nan yake in bai ga hutar gashin shi ba wani bai ɗaukar mataki ga kamar mu a ƙasar Nijar ai mun ma muna cewa akwai matsala akwai matsala a tsaida bayan an zo an roga ikon kadafi ne babu shawara babu yardar kasashen afirka a lokacin nan ai ƙasashen mu kamar ƙasar Nijar mun ce ka'ai mun ce abin da zai faruwa fa zai ciwon zama ciwo yanzu ga 'yan ta'adda a cikin libi ga 'yan ta'adda a cikin sahel ko ina yan nan ga mutane har sun kai suna sayar da bayu a cikin wannan yasa ba kwa zancen matsalar da ke sa jama'a na wannan barin gida din sai ana zancen a kangi a hana tafiya ba kwa zancen matsalar cikin gida wannan muna yin ta ai shine an yi taro musamman kasashen turai da kasashen afirka muka ɗauki alkawari muka ce duka wannan a ce an rage yawan masu zuwa ko ko an tara hanya ba shi bane mai muhimmanci muhimmancin shine wannan matashi da zai barin kasar shi ko najeriya ko niger ko ghana dan ya tai wani wuri dan ya rasa aiki ne ko ya rasa abin da zai samu shi dama ai bisa gare shi ne muka ce alƙawlan da aka ɗauka wani bi ba a cika su to a yau me kuke nema daga turai game da waɗannan matsaloli na bakin haure da kuma matsalar tsaro da dai sauransu a abin da muke nema shine a taimaka mana kuma mu ma mu taimaka maka wani irin taimako kuɗi ko fasaha ko me a duka duka ko ina ai muna son taimako in ka diba ai kasashen afirka a cikin duniya ai su ne ba su yi kai wurin ci gaban da ya kamata ba amma ka gani cewa akwai bukatar yin gyara a cikin gidan kuma afirka muna da matsala irin tamu a'a muna ai shine muka ce maka na farin dazu mu ne in ba mu gyara ba ai komin duniya ka ba mu ba za ta yi tasiri ba kula da yanda muke hako a arzikin kasar mu yanda muke samun shi yanda muke rarraba shi wannan shine na farko wato min harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba muna godiya sosai ko mun gode